أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال بجلالك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السنية والنفوس الزكية ومن تبعهم إلى يوم الدين بأعمال طيبة رضية أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى wanda يجاكوانا مزوى kwananmu zuwa wannan البركة yammacin laraba 23 ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 442 wanda ya daidai da biyar ga watan mayu shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take jimeta yau da jihar adamawa tare da iyayenmu da shugabanninmu da 'ya'yanmu da 'yan uwa da abokan arziki muna roƙon allah subhanahu wa ala ya ƙara albarka a cikin wannan karatu namu allah ya sanya wannan majalisi ya zama shaidar arziki da alkhairi gare mu mun koma ga allah duk abin da muka ambata a ciki wanda yake na daidai allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure saboda ajizanci da rashin sani ya allah ka lullube mu da rahamarka kai mana gafara yau ma kamar yadda muka saba kullum mai girma gwamna yana haskaka mana majalisunmu wanda kamar yadda na sha faɗa halartar mai girma gwamna ga wannan majalisi ƙarin ƙaimi ne da karsashi ga al'umma duk lokacin da ya kasance jagora da hidindimunsa da al'amuransa sai ya muhimmantar da al'amarin addini al'amarin ƙur'ani a wannan wata mai albarka to abin a yaba ne abin a jinjina ne abin san barka ne kuma abu ne karatu ne da ya kamata sauran al'umma su koyi da hakan saboda da na gaba ake gane zurfin ruwa kamar yadda ake faɗa idan na gaba ya hango cewa wannan alkhairi ne gare shi da iyalan shi da al'umma to ka gani ma ya kamata in fahimci haka eh, duk dai hidima ta ba za ta kai hidimar wanda yake jagorancin al'umma ba amma duk da haka ya ga cewa eh, akwai amfani gare shi da rayuwa a rika halartar majalisi na ilimi ko ba komai a amfana kuma a karfafa sauran mutane saboda haka sai mu kara himmatuwa wajen halartar duk wani majalisin da muka san zai zama mana alkhairi duniya da lahira kuma zai taimake mu wajen ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwarku ya ƙara muku taimako da agaji wajen jagorancin da Allah ya ɗaura muku mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar mu gaba ɗaya ya datar da mu zuwa ga abin da yake so yadda da shi ah, kamar yadda aka saba ga tambayoyi tambaya ta farko mai ita yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara wa malin ilimi amin mai albarka rika kaidi wani lokaci kawai ka a ƙara ma ilimi mai albarka malam ga tambaya ta kamar haka mahaifiyata ta rasu allah ji kanta allah ya lullube ta da rahamarsa tun ina shekaru uku kuma ba a yi mata jana'iza a garin da ta rasu ba to da aka zo sai ba a yi mata wanka da sallah ba tana zuwa mini a mafarki wai don me yasa ba a yi mata sallah ba na tambayi mahaifina ya ce ya kiɗime ne a wancan lokacin don limamin garin ya ce kawai a haɗu a makabarta yanzu malam me ya kamata a yi mata muna addu'a allah ya mata gafar, allah ya lullube ta da rahamarsa Allah ya haɗa ka da ita aljannar firdausi kai kuma wannan tambayar da kai alama ce na cewa kai ɗan kirki ne tunda abin da ya shafi mahaifiyarka ya dame ka sau da haka ina baka shawara ka ƙara nizimtar yi ma mahaifiyarka addu'a wannan karya ya gushe daga tunaninka ko da na manci da daga cin alamomin biyayya ga iyaye shine lizimtar yi musu addu'a sawa'un suna da rai ko ba su da rai abu na biyu a tabbas ba a kyauta ma wannan baiwar allah ba saboda haƙƙi ne na mamaci a kan 'yan uwansa da sauran musulmai su ga cewa sun suturce shi sutura irin wacce musulunci ya yi umarni da ita tun daga wanka da sallah da kaiwa makabarta da birnewa bisa koyarwar manzan tsira sallallahu alaihi wasallam to duk sanda ya kasance al'umma ce sakaci ba a yi ma wani musulmi wannan ba to ba a kyauta ba kuma eh, an shiga haƙƙinsa to amma wannan mai faruwa ta riga ta faru bayan da za a san waye shi mahaifi ya ce ya kiɗime kowa da yadda abu yake zuwa masa amma dai wata fa'ida da ya kamata mu ambata a nan ita ce jin lokacin da mutum ya rasa nashi tabbas zuciya za ta sosu kwakwalwa za ta rude mutum zai shiga damuwa amma akwai wasu abubuwan da bai kamata a yi sakaci saboda damuwa a ce har an manta da su ba wanda wannan suturar da sallar da za a yi mata tana da alaƙa da santa ne me yasa ka rude ka kiɗime saboda kana ƙaunar wanda ya rasu to daga cin alamomin ƙaunar shine kai mai abin da allah ya ce a yi masa mun fahimta in dai kaunar da gaske ce har ka kidime to sai a ƙaunar a fassara ta a yi ma wannan mamacin sutura da abin da ya kamata to amma dai muna fata allah ya musu gafara shi kuma liman kamar yadda aka yi tambaya da ya ce a haɗu a makabarta to ƙila ya ɗauka an yi sallah ne an mai magana sai ya ce to a haɗu a makabarta kaga za a iya masa uzuri ah, to amma dai yanzu tunda har tana zuwa kana ganinta a mafarki eh, cewa tana ce maka mai yasa ba a mata sallah ba eh, alama ce da allahu alam allahu alam ban sani ba amma bisa fassara ga wannan mafarkin yana nuna ba wanda ya ma wannan baiwa allah sallah dinda wani ya mata sallah ko mutum ɗaya ne da zai wahala ta rika ganin ta mafarki tana cewa ba a mata sallah ba to abin da yake wajibi a kanka in ka san kabarinta wanda zai wahala sai ka je kai mata sallah a wajen idan baka sani ba yanzu da ka ji wannan bayanin bayan mun tashi sai ka tashi ka kabbarta sallah ta gawa mamaci kenan kai mata sallah kamar yadda aka saba Ah, daga nan kuma sai ka ci gaba da mata addu'a Allah ya mata gafara Allah ya kyautata karshen mu ah, wannan kuma ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya ƙara wa malam daraja amin malam tambaya ta ita ce don Allah wace addu'a ake yi in ana karatun sura misali wa iza ƙuri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wacce ake yi a wannan gaba ah, Ma'ana yana tambaya ne a kan sujudi tilawa ah, mun sani akwai wajaje bisa sabanin malamai wasu ce sha ɗaya kamar malikiya wajaje guda goma sha ɗaya a ƙur'ani saboda su malikiya suna fitar da suratu ah, abin nan suna cire kalla la wasu da waktarib suna cire suratul aya suratul inshiqaq to sai adadin ayoyin wajen sujada sai su ragu wasu daga cikin malamai kuma karsu shafiya da sauransu suna kai su sha hudu sha biyar suna hadawa da har da ayar aya ta biyu ta suratu alhajj surorin ai mun san wajajen da ake sujada ayar suratul araf karshen ayan eh, eh, surar karshe ta suratul araf suratul ra'd eh, suratul Nahal, suratul isra'i zuwa da ya ƙarshen adadi to abin da yake daidai shine ya inganta daga manzara hama sallallahu alaihi wasallam bisan da kake karatu kai ne mai karatun ko wani yake karatun sai aka zo ayar sujada to za ka yi sujada idan kai ne kake karatu kaga kai tsaye tana kanka za ka yi sujada idan ba kai ne kake karatu ba to idan mai karatun bai yi sujada ba bata in baka yi sujada ba babu komai an fahimta ah, sannan <clears throat> babu mamaki <clears throat> eh, ya kasance a sallah ne ko a wajen sallah za ta iya wa a sallah ko a wajen sallah idan a wajen sallah ne mana ina karatu yanzu sai na zo ayar sujada ko wani yana karatu tare da ni na ga ya zo ayar sujada to da alwala ba alwala duka za ka yi sujadarka mun fahimta sannan ba sharadi ba ne ma sai ka kalli alkibla. amma in ka alkiblar ka santa sai ka kalli alkibla ka yi allahu akbar ka tafi idan ba a sallah ba ne ba za ka ɗago da allahu akbar kawai za ka tafi allahu akbar in ka yi addu'arka da za mu faɗa yanzu sai ka taso kawai idan a sallah ne tunda ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli khafdin wa raf'in manzo Allah sallallahu yana kabbara a duk tafiya da dagowa dukawa eh, da dagowa to in a sallah ne kake eh, za ka ce Allahu akbar sannan in ka gama addu'ar ka ka taso sai ka ce Allahu akbar babu sharaɗin addu'a a wajensa eh, babu sharaɗin alwala babu sharaɗin kallon alƙibla ah, yanayi na in ya kasance a wajen sallah daga cikin abin da ya kamata mu ambata tun da mun ambaci eh, matsalar su dubi tila wasu in a sallah ne idan suka dago sai ka sun yi zaman nan na hutu jinsatul siraha da ake yi sannan su tashi wannan kuskure in kai sujadar ka gama addu'ar ka dagowa kawai kake yi ba a zama zaman nan da ake yi ai yana zuwa ne a tsakanin raka'a ko dai raka'ar raka'a ta ɗaya in za a je ta biyu ko raka'a ta uku in za a je ta uku me ake faɗa a cikin a cikin sujada ah, za ka ce subhana rabbiyal a'la sau uku ah, kamar yadda kake a sujada kenan subhana rabbiyal a'la sau uku ah, za ka iya ƙarawa da سبحانك اللهم وبحمدك سجد, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله ba laifi ba ne in ka kara da wannan sannan wani abu mai muhimmanci sau da yawa mutane sukan ɗauka ba a addu'a a sujudi tilawa ana addu'a ana addu'a in kai sujada ka gama wannan kana da dama za ka roƙi allah duk wani alkhairin da kake so wannan yana daga cikin abin da akan eh, manta ko kuma eh, ake eh, bari ga wata tambaya ina ganin ta yi tsawo bari mu kyale ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم idan ba manta ba a majalisun da ya gabata mun yi tattaunawa mai tsawo mai faɗi akan aya mai albarka A ayar da duk wani mai imani in ya karanta ta ya fahimci ma'anarta to tabbas za ta yi mai tasiri a rayuwa za ta ƙara masa kusanci zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ita ce ayatun nur min suratin nur ma'ana ayar da take magana akan hasken allah daga surar da eh, sura ce ta haske suratun nur wacce ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nuru samawati wal ard mathal nurihi kamishkatin fiha misbah ina fata yan uwa fa'idojin da muka ambata a baya za ku dan hararo su kuma su zama tare da ku din za su taimaka mana a nan gaba da sanda muka zo wani bayani sannan kai ma in kana zaune wani lokaci ko wata rana in ka tuno da wata fa'ida sai ka ga ta ƙara maka saiti ta ƙara maka wani kusanci ko kuma ƙarin biyayya ga Allah wahana wata ala kafin mu je ayar fi buyutin ɗazu ikon Allah bayan asuba haka na kwanta ina ɗan juye-juye sai wannan ayar ta faɗo min Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah sai na ta tunani akan ta haka ina abin nan can ina cikin maimaita ta a zuci sai kwatsam na zo daidai faɗin Allah wata hala ya kadu zaituha yudhibu walau lam tamsashu to ina karanta wannan a zuci sai na ce ko na sani ko ban sani ba ko akwai a bincike ko babu to tabbas zaitun yana taimakawa wajen ƙarin kwakwalwa wallahi haka na samu wannan yaƙini ban taba gani ba ban taba cin karo da wannan binciken ba kawai bisa hasken ayar da yadda Allah ya jera order da statements in yadda aka zo har aka zo cewa ya kadu zaituha yubi wa laulam tamsas mai na zaitun wanda ake sanya ma fitilar ta haskaka ah, inda ake so ta haskaka to wannan man saboda albarkashi saboda nagartashi to gab yake ya haskaka shi ma ya zama mai haske ya haskaka ah, inda yake ko da wuta ba ta taba shi ba ko da wuta ba ta taba shi ba to wuta a nan wutar kala-kala ce akwai wuta ta a ci balban da za a kunna akwai wuta kuma ta girki ma'ana zaitun zaitun man zaitun yana tasiri a jikin mutum ko da ba a dafa shi ba walaulantar lantar sassunar ko da ba a girka shi ba ko da ba a tafasa shi a ruwa ko wani abu mai zafi ba to me yasa na eh, aka samu wannan hasken na wannan fa'idar dalili shi ne wallahu alam ayar tana magana ne akan hasken Allah sai aka kawo misalin da yake da alaka da tunani da hangen nesa to da aka koro bayani akwai mai kala-kala a duniya ba zaitun ba me yasa ba a zabi wani mai ba sai zaitun saboda yana da alaka ne da topic inda ake magana akai ana magana a kan hangen nesa da zurfafa tunani to a nemo mai wanda yake da alaƙa da wannan ɓangaren. mun fahimta to ina wannan tunanin na ce to yanzu sai na samu abin da zai tabbatar da wannan sai na fara bincike wallahi kwatsam sai na ga haka cewa zaitun zaitun yana man zaitun olive oil kenan yana ƙara kwakwalwa yana ƙara abin yana samar da tsaftataccen tunani da hangen nesa kai har suka ce yana rage mantuwa ma duk wanda yake yawan mu'amala da zaitun mantuwar shi za ta ragu har suka ce ai likitoci ma eh, karance-karancen da mai suke cewa likitoci sukan yi amfani da shi domin a ƙara ma ƙara ƙarfin brain cells domin ta ƙara aiki to in aka ga mutum yana da ɗan matsala na musamman ciwon nan na dementia ko kuma alzheimer disease ɗin nan to in aka gane mutum yana da irin wannan cikin hanyoyin da ake bi a mai magani sai a ce ya lizimci cokali ɗaya ko wani abu na zaitun zaitun a ruwan zafi ya rika sha da safe da yamma ko kuma a rana sau ɗaya ko wani abu makamancin haka Ah, sannan suka ce akwai ƙasashen da suka shahara da amfani da zaitun zaitun a cikin abinci cikinsu, bincike ya nuna mutanen wannan garin mantuwarsu tana da karanci sannan mental ability ɗinsu ma'ana baiwar da allah ya musu na amfani da kwakwalwarsu ta sha bamban da na sauran mutane waɗanda ba su amfani da ah, zaitun zaitun to kaga mu yanzu da hayakin rayuwa mana yawan ai mu yafi kamata mu amfani da zaitun zaitun din nan ko din a rage mantuwa Allah ya sa mu dace wannan fa'ida da muka ambata kuma tana tabbatar mana da cewa ashe ilmin muka da Allah ya taskance a cikin ayoyin Qur'ani sai abin da ka sani sai abin da kai aka sanar da kai wani teku ne wanda bai da farko bai da ƙarshe za ka shiga kai shekara illa ma sha Allah kana rayuwa sai ka gama kana ganin kamar ka dan fahimci wani abu a Qur'ani sai ka ga ashe a gaba kake har yanzu baka ma shiga kogin ba lam ha wa hum yatma'un Qur'ani kenan shi yasa jama'a mu ƙara zumunci da wannan littafi akwai albarka akwai alkhairi akwai nasara akwai buɗi akwai natsuwa akwai kwanciyar hankali akwai yaya damuwa akwai walwalan zuci kai da da mutan gidanka za ku samu natsuwa da kwanciyar hankali saboda albarkan wannan littafi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab daidai gwargwadon rukonka da wannan littafin daidai yadda albarka za ta bayyana a cikin rayuwarka har ya kasance an kewaye ka da albarka ba tare da ka sani ba har a ɗauke ka a tsumbula ka a tekun albarka duk ta sanadiyar wannan littafi mulizimci karanta littafin allah mulizimci saurarensa kana zaune ne dan saurari ayoyin ƙur'ani dan karanta feji ɗaya na ƙur'ani za ka ga canji a rayuwarka za ka ƙara samun natsuwa allah ya azurta mu da duk wata albarka da yake ba ma abota littafinsa allah ya kara mana kusanci da wannan littafi mai albarka daga cikin fa'idoji da za mu amfana da ita a ƙarƙashin ayar da malam ya karanta yau fi buyutin adina Allahu an turfa wa karo fi hasmuhu yusabbihu da hufi Habil, wuduwi wal asal Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ba da umarni ga bayansa cewa abinda ya shafi masallatai abin da ya shafi wajen ibada to a girmama su a ba su martaba a ba su matsayi wa yi fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asal yi ta ambatan sunan Allah a cikin masallaci yi ta masa zikiri ta wajen ibada kenan yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asal masu bayan allah mutanen kirki masu tsabtatacciyar zuciya masu kusanci ga allah subhanahu wata'ala da safe da yamma ko da yaushe suna sallah suna tasbihi a cikin masallatai mun ambaci muhimmancin girmama masallatai da ladibban da ya kamata a ce mun siffanta da su wanda alama ce daga cikin alamomin imani a cikin zuci ah, bayan haka wannan ayar tana nuna martabar masallaci a musulunci da martabar wanda ya gina masallaci idan ya kasance abin da ake yi a cikin masallaci shine sallah da tasbihi da ambatan allah da addu'o'i kai sai ka ba da gudunmawa wajen samar da wannan yanayin na ibada to kaga za ka samu ladan waɗanda suka yi wannan aikin kenan shi yasa ya inganta hadithi mutawatiri mutawatiri ma'ana hadithin da an ruwaito shi daga masu ruwaitowa masu adadi da yawa sashinsu yana karfafan sashi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗaki ko masallaci bai yi dan a yabe shi ko dan a ce ai ga wani yayi kaza ba a'a yabtaghi bi dalika wajh Allah yana neman yardar Allah to bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a aljanna gida a aljanna Allah zai gina maka ta sanadiyar kayi sahu biyu ko uku na masallaci shi kuma Allah subhanahu wata'ala ai abin nan wa in taku hasanatan yudha'ifha ne wa yu'ti min ladunhu ajran azima ba yadda ka bayar ake baka ba a'a ka dai ka nemi yardarsa kai sai a kambato maka bila adad to kaga wannan yake nuna martabar gina masallaci da yadda mutum zai samu haske ta sanadiyar gina masallaci tunda masallaci bisa hasken waɗannan ayoyin maɓuɓɓugar haske ne a cikin al'umma kamar yadda zuciyar mumini ita ma maɓuɓɓugan haske ne ga rayuwarsa kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala shi ne maɓuɓɓugar haske ga duniya ga rayuwarmu gaba ɗaya to duk wanda ya samar da maɓuɓɓugan haske a cikin al'umma masallaci kenan shi ma rayuwarsa za ta ku kabarin shi zai haske in ya goma ga allah subhanahu wa ta'ala zai samu hasken wannan aikin da daga cikin Eh, abin da ya kamata mu ambata a nan shine tsabtace masallaci yana daga cikin girmama shi a gyara masallaci a tsabtace shi domin mutane su samu natsuwa wajen ibada su samu kwanciyar hankali da masu tsaftacewar da masu kula duka idan suka yi da niyyar cewa suna yi ne domin su taimaki bayan Allah wajen su bauta ma Allah za a ba su lada ko da ko za a ba su salari ko da akwai albashi kaji admin yana ta na'am saboda an tabo babunsu eh, eh, na'am ɗin shi ta karu eh, Allah ya karba mala admin aikin alkhairi ne allah ya baka dama kaga kana eh, ba da gudunmawa a kan ibada musamman ibada ta sallah a ce kai ne mai ba da gudunmawa wajen mutane su samu natsuwa duk wanda ya zo ya natsu ya sallar fa kana da lada to shi yasa idan mutum ya fahimci haka to shi kuma sai ya haƙuri da mutane saboda ayyukan da yake yi alkhairi yake shuka ba don wani yake yi ba sai a samu ladan gaba ya inganta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin hadifin ashabu sunan da limamu ahmad ya yi umarni da cewa a rika abun sha'awa ne abun bankaya ne a rika sa turare a masallaci masallaci ya zama waje mai kanshi yadda wanda zai zo ya yi sallah zai ji natsuwa yadda zai samu kwanciyar hankali to in ya kabbarta sallah sai zuciyar ta fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala a samu khushu'i a samu tumanina da natsuwa a cikin sallah wanda wannan kamar da muka faɗa jiya yana nuna in wanda ya bada wannan gudunmawar zai samu lada to ashe wanda ya hana mutum ya samu natsuwa a masallaci zai samu zunubi kenan so kana masallaci sai wayar ta yi kirin kirin kirin ta hana mutane natsuwa to kaga eh, ka shiga hakkin mutane yanzu shari'ar da sallar bayin Allah za ka yi da ibada za ka yi shari'a saboda ka hana mutane su samu natsuwa shi yasa wasu daga cikin malamai suka ambaci irin wannan mummunan ɗabi'a a cikin wasaddun an sabilin wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah eh, hakanan lafazin yusabbihu lahu fiha yusabbihu bayan Allah za su rika ma Allah tasbihi a cikin masallatai wasu daga cikin malamai kamar abin nan Ali bin Abi Talha yana cewa duk inda ka ji tasbihi a qur'ani to so da yawa yana bayuwa ne zuwa ga sallah فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون أنا نفن سلولين to أما uh, gara a ɗauki lafazin a matsayin buɗaɗɗen lafazi zai iya zama sallah zai iya zama tasbihi so idan haka ne in muka ɗauki fassara a matsayin tasbihi ashe tasbihin da za ka yi a cikin masallaci ya sha bamban da tasbihin da za ka yi a wajen masallaci saboda tsarkin wajen mun fahimta yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijal wasu mazaje managartan bayi masu tsarkin zuciya jarumai a wajen ibada suna ma Allah tasbihi suna yin salloli salloli da safe salloli da yamma domin neman yardar Allah a ƙarƙashin wannan lafazin akwai fa'idar tabbatar da matsayin sallar asuba da matsayin sallar la'asar saboda bilguduwi eh, da safiya kenan to wace sallar ake da sanyin safiya asuba aga wannan yana nuna matsayin sallar asuba sannan wal'asa almuru ko yammaci yaushe ne yammaci ke fara daga la'asar daga wannan yake nuna kima da martaba waɗannan salloli a wajen allah subhanahu wa ta'ala hakanan lafazin yusuf lahu fiha bil guduwi wal asal yana fa'idantar da mu muhimmancin yin tasbihi da azkar na safiya da na yamma na almuru mu kula da abin da ya safi azkar nuna da safe ta tashi bayan asuba kai azkar da wuridai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka haskaka yininka da waɗannan zikirorin ka samu natsuwa a cikin zuciyarka ka samu kariya daga duk wani mai tsubu ko wani mai tsafi ko wani mai kambun baka ko kambun ido duka a sanya ka cikin wata kariya ta musamman daga Allah subhanahu wataala wanda idan ka lizimci waɗannan zikirorin da tsaftatacciyar zuciya to nan gani nan bari ba wanda ya sai cutar da kai cutarwa na tsafi cutarwa na makirce-makirce sai dai a yi ta makircin eh, ya dinga komawa zuwa ga waɗanda suka kulla shi hakanan idan yammaci ta yi eh, yammaci daga la'asar ya kasance za ka yi zikirinka waɗanda suka yi inganta daga manzon Allah sallallahu ayatul kursi kulhuwa falaki da nasi la ilaha illallah wahdahu la sharika Eh, lahul mulku wa alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau ɗari. da sauran eh, zikirori waɗanda suka inganta lizimtar su to haske ne a cikin rayuwa ta ina muka gane cewa haske ne saboda gashi Allah ya ambace zikirin da tasbihi a ayoyin da yake magana akan haske mun fahimta yusabbihu lahu fiha bil wudu wal asali rijal sai Allah ya ce suwaye suke wannan sallar suwaye suke wannan tasbihin rijal kamar asalin maganar an ce ana ma Allah tasbihi ne ana mai zikiri sai mai tambaya ya ce waye yake wannan kamar an tsinkar da miyan mai sauraro ne ya sauri ya ji suwaye suke wannan sai aka ce rijalun la tulhihim tijaratun wasu mazaje ne jarumai masu karfin zuciya masu san alkhairi masu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda idan alkhairi ya zo ko lokacin ibada ya zo to la tulhihim tijaratun wani kasuwanci komin ribarsa baya shagaltar da su baya tafiyar da tunaninsu in dai ga lokacin sallah yayi in dai ga wata ibada wacce za ta sa a samu kusanci zuwa ga Allah to ba abin da zai shagaltar da su tijaratun wala bai'un tijara ya zama na su ne yanzu suka siyo kaya za su siyo kaya ita ce tijara bai'un yanzu kuma siyarwa za su shi yasa Allah ya ambaci lafazan guda biyu amma asali idan ka ji an ce tijara to tana ɗaukan siya da siyarwa ne yanzu idan na je na sai abu to na yi tijara idan na siyar na yi tijara to amma a nan sai allah ya ambaci lafazin da bambanci guda biyu la tulhihim tijaratun wala bai'un me dalili akwai dalili akwai hikima akwai sirri sirrin shine idan aka fayyace maka cewa su ba sa shagaltuwa da lokacin da suke siyowa ko lokacin da suke siyarwa to za ka fahimci cewa akwai wani alaƙa ta zuci a cikin zuciyar ɗan kasuwa duk lokacin da zai sai abu zai ga wani abin da zan samu riba to sai ya kidime ya rude sai ya ga cewa in ya bar wannan damar to ribar shi za ta kubuce to sai ya sa sai aka ambaci tijara bayan shi kuma siyarwa ɗan kasuwa zai ga ai ga dama ta samu yanzu in na yi ƙulla wannan kasuwancin na siyar zan samu riba kaza to sai aka fayyace duka ɓangarorin guda biyu domin 'yan kasuwa zukatansu suna bugawa a waɗannan yanayin guda biyu lokacin siyowa da lokacin siyarwa lokacin siya da lokacin siyarwa wannan shine lokacin da 'yan kasuwa suka fi sanya hannayensu a kan kirjinsu za ka je zuciyar tana bugawa saboda yanzu ne lissafi zai canza riba ko asara ina fata mun gane to sai Allah ya ambaci dukkan lafazan guda biyu la tulhihim wa wala bay'un an dhikrillah wa iqamis sala sannan kasuwanci ko mun ribarsa ko mun hangen ribar da za a samu akan wannan hajar in dai lokacin sallah yayi to ba sa shagaltuwa da yin kasuwancin su bar sallah wa iqamis salati wa ita'iz zakat tsabar san kuɗi tsabar ƙoƙarin san a tara kuɗi bai shagaltar da su su ki ba da zakka mana ba sa tsoron kada su ba da zakka dukiyarsu ta durkushe a'a tun da hakkin allah ne sai sun bayar wala bai'un an lahi wa mai salati wa in zakka me yasa duk suke wannan ya hafu na yawon. suna jin tsoron wani yini suna jin tsoron wata rana wacce me zai faru a cikinta ta taƙallabu fihi alqulub wal absar a cikin wannan yini rai ido zai raina fata ido zai raina fata ma'ana ido zai kidime waɗanda ba su da gaskiya waɗanda suka yi zalunci waɗanda ba su bauta ma Allah irin bautar da ake so ba za su kidime su shiga cikin halin kakani da damuwa daga cikin Eh, fa'idojin da za mu amfana da su a ƙarƙashin wannan ayar akwai tabbatar da cewa ashe namiji wajen sallan kan masallaci ne tun da gashi Allah ya ce fi buyutin adina Allah an turfa a wayar kara fi hasmuhu yusabbihu lahu ha bil wuduwi wal asal rijalu in ka ɗauka maza maza waɗanda suke kishiyantan mata to ashe ina ne za su yi sallah a masallatai wanda inda za a tambaye ka wace aya ce a ƙur'ani da take nuna wajabcin sallar jam'i ga namiji to in ka ambaci wannan ayar ka yi daidai yusabbihu lahu fiha bil wuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu sannan lafazin rijal dinnan idan ka katse alakar shi da ayar da ta gabata za a iya ana nufin rijal a nan amma ana nufin har da mata saboda wani lokaci a larabci za a iya cewa rijal mazaje amma ana nufin har da mata mun fahimta idan ya kasance ana magana akan wata siffa ce ta jarumtaka siffa ta dagewar zuci akan gaskiya to mace ma za a iya siffanta ta da cewa mace mai kamar maza misali to idan ana magana ne akan kulawa da al'amarin sallah ba a masallatai ba to wannan lafazin ya shafi har da mata ina fata mun gano daga cikin fa'idojin da za mu amfana da su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu 'yan uwa akwai tabbatar da cewa bai kamata wani abu ya shagaltar da bawan Allah wanda yake son hasken can na Allahu nuru samawati wa ard in dai kana son wannan hasken to kar ka zama mai jinkirta sallah kar ka zama mai shagaltuwa da wani abu na duniya a kan sallah saboda ita sallar haske ce to in baka lizumce ta ba baka yi ta yadda ake so ba a lokacin da ya kamata a yanayin da ya kamata ba za ta baka hasken da ake bukata ina fata mun gane shi yasa har malamai suka ce da Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha da mummunan aiki ba kowace sallah ba sallar da aka yi ta dan neman yarda Allah sallar da aka yi ta a lokacin da ya kamata sallar da aka yi ta a siffar da ya kamata siffar da ta kamata to ita ce sallar da take samar da kariya ko shinge tsakanin mai yinta da zunubai ko kuma a ayyuka munana na laifi to kaga idan ka juyo da ayar nan a cikin rayuwarmu sai ka ga tabbas muna kuskure a kan abin da ya shafi sallah bayan allah na gari sun kasance idan ɗaya daga cikinsu ya ɗaga abin awo zai zuba ma wanda zai siya da ya ji mai kiran sallah ya ce allahu akbar to sai ce sai an dawo sallah ba zai ƙara ƙarasa zubawa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salah kaga a wannan babin zaka iya cewa mun mata ne yanzu kiya to tunda jarumtaka da kasancewar ka namiji da gaske shine ka zama jarumi a wajen ibada ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuna son ku more duniya da lahira idan kuna so ku samu dacewa da alkhairi da albarka ta Allah to ga hanya kar ku yarda dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku akan yin sallah da ambatan Allah duk wanda ya bari dukiyarsa da 'ya'yansa ko ma matarsa ko matansa ko wani abin da yake muhimmantarwa a rayuwar shi ya shagaltar da shi a kan sallah fa ula'ika humul khasirun in kana neman tababbe a sararre to ka nuna in ana neman shi ka nuna shi shi yasa Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Ya'yanku da dukiyarku jarrabawa ce gare ku wani 'ya'yan shi su zama masa alkhairi su zama masa tsani da zai taka ya kai zuwa ga aljanna da samun yardar Allah saboda ya sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa a kan shi sannan ya ji tsoron Allah a kansu sannan ya tarbiyyantar da su sannan bai bari sun shagaltar da da shi akan abin da Allah ya umarni ba to wannan me sakamakon shi dacewa da alkhairan duniya da lahira wani kuma ɗan nashi ne zai zama masa sanadiyar lalacewarsa ko ƴarsa kamar misali tsabar san ɗa ko san ya har ya kai ga kana ganin ɗan ko ƴar tana yin abin da ba daidai ba wanda allah zai tambaye ka kai kuma ka kyale ta ta ci gaba a haka kaga wannan mutum ya buɗe ma kanshi kofar asara shi yasa idan kana son ɗanka da gaske ka ce ne ɗana na an baba ina ka kai wani ɓangare ne na jikina rayuwata ba za ta samu walwala da natsuwa ba sai da kai to ina son ka fahimci cewa in dai kana son in tsira a gaban Allah to ka zama mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza ka taimake ni in dai kana so na za ka so babanka ya Allah ya tsare shi a gaban shi ya ce ka yi kaza ka yi kaza ka bar 'ya'yanka a ba ba zan so ba to ka yi kaza ka yi kaza shi ya sa yanayin yadda wasu suke ɗaukan al'amarin 'ya'ya ba kauna ba ce ko kai kana son ɗan amma kai kuma mutum ya kai kan shi wuta a ɗaura ma yaro wani so na masifa ya wuce misali har kawai yaro shi zai rika zaɓen ma kanshi ma abin da zai yi wannan ba daidai ba ne amana ce Allah ya baka kuma Allah zai tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sallar asuba ce ta zo kawai saboda kana dan san danka wai a ah, bai bacci bai ishe shi ba bari yayi in ya tashi karfe 8 ba ta baya faruwa har Allah ba su kwanta bacci da wuri ba kuma katun suka yi ta kallo kila ko wani fim shi yasa ba su kwanta da wurin ba yaro kuma baligi to kaga ina ƙauna ina alkhairi shi yasa in kana son kanka da alkhairi kana son zuri'arka da alkhairi to ka taimake su wajen bin Allah shi yasa Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha hannu nas wal hijar ku taimaki kanku ku kare kanku da 'ya'yanku daga fadawa masifa ta wuta wacce Allah ya tana madu wanda bai masa biyayya ba wannan lafazin fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun haswa karshe yana fa'idantar da mu wata fa'ida mai muhimmanci fa'idar ita ce duk inda mutum yake to idan wajen aka rika yawaita ambatan Allah wajen yana ƙara daraja daidai gwargwadon yawan ambatan Allah saboda haka yanzu gidanka ai ba masallaci ba ne amma masallaci a anguwa ya samu daraja ne saboda tasbihi da ibadar da ake yi a cikinsa to kai ma a gidanka yanzu idan gidan ya kasance ana yawan tasbihi ana yawan ambatan Allah ana yawan ana yawaita karanta Qur'ani sai gidanka ya ƙara daraja ya ƙara martaba ina fata mun gano a ah, shi yasa malamai suke cewa kowane waje yana ƙara martaba daidai gwargwadon irin ibadar da ake yi a wajen wani daga cikin malamanmu yana ba mu shawara yana cewa daga cikin sirrin fahimtar yawai ta ambatan allah ko ibada shine duk inda ka ga mutane sun shagala tasbihi da zikiri ma baya zuwa a kwakwalwansu to ka amfani da wannan damar ka ambaci Allah kila kai kaɗai ne kai zikiri a lokacin ita kuma ibada tana ƙara martaba idan masu yinta suke karanci sai yake cewa to ka shiga motar haya kana bus kana abin nan kai kai zikiri kila kai kaɗai ne kake zikiri a lokacin ka shiga jirgi kai ka ambaci Allah ka shiga mall wani shago kai amfani da dama kai zikiri kai tasbihi ko da sau daya ka shiga kasuwa kai zikiri kila kai kaɗai ne kai wannan to yanzu aka zo ana lissafi yau mutum dubu goma sun shiga kasuwar gari misali waye ya yi tasbihi sai aka ce ai sai muhammadu ɗanladi shi kaɗai ya yi tasbihi akwai rubuta shi daga cikin bayina masu daraja masu matsayi saboda shi kaɗai ya yi wata ibada ta musamman a cikin adadi mai yawa mun fahimta ah, har bawan allah nan yake cewa daga cikin taufiki ko datar da shi da allah ya yi wata rana an shigar da shi cikin ah, akwatin na mri za a ɗauki hoton jikin shi da kwakwalwarsa ya ce wallahi za a shigar da shi kenan sai allah ya haskaka mai tunani sai ya ce kai yanzu haka ba a taba samun wanda ya yi sallah a cikin inda za a ɗauke shi hoto ba kafin ya shiga kafin a shiga da shi sai ya ce a bashi dama bari ya yi alwala aka shigar da shi ana yi ana hoto shi kuma yana fila raka a biyu aka fito da shi ba ya shiga ne din ya yi sallah ba a'a rashin lafiya ce ta sa za a yi mai hoto shi kuma ku ga yadda Allah yake haskaka kwakwalwan bayansa sai su yi wata ibadan da mutane ba sa tunanowa to wannan shi yake cilla mutum zuwa babban matsayi kai wani abin da ba a saba ba shi sai ya ce ah, to zai shiga nan kila bai san me zai faru da shi daga baya ba ko a ah, to bari ya wata ibada sai ya alwalarsa aka shiga ana daukan hoto shi kuma ya yi nafilar sarka abi so ka saba da wannan a rayuwarka yana da kyau duk sanda ka samu kanka a wani yanayi ko taro ake yi sai kai tasbihi kila a cikin taron kai kaɗai ne yanzu kai tasbihi amma kar ka tuno cewa wai yanzu kila haka ne kaɗai ne <laughs> sai shaidan ya shiga maka zuciya kuma kun gane yadda shaidan yake farautar mutane ba sai ka fara gani kai yanzu ba sa tasbihi ne kaɗai kawai nake a'a ka rika cewa jin cewa bari in yi amfani da dama bari in shuka alkhairi kai kadai kai ko ba kai kadai ba kai ne dan Allah Allah ya karba ina fata mun gane ah, Allah ya ce yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah abinda ya shafi zakka ah, yin zakka ko fitar da zakka alama ce daga cikin alamomin imani kuma an sa kiran Allah ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shaidan kullum ya idu kuma alfaqara wa ya'murukum bil fahsha yana nuna maka yana maka wakar cewa in yi fa dukiyar ka za ta ragu amma wallahu ya idu kuma maghfiratan minhu wa fadla Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma alkawari yake yi muku alkawari na tabbas lamuni da ashwarans Allah yake bayarwa cewa duk wanda ya bayar dan shi to Allah zai kwafe masa makwafin abin da ya ciyar ya zama sanadiyar haɓakar dukiyarsa saboda haka jama'a duk wanda ya san akwai wata dukiyar da take ƙarƙashinsa tashi ko wanda Allah ya hannunta masa ya san cewa bai ba da haƙƙin Allah a kai ba to ya sauke wannan nauyin babu mamaki sallar da mutum yake yi ya ji cewa ba ta mai tasiri ibadojin da yake yi ya ji ba sa mai tasiri a rayuwa suna da alaƙa ne da rashin fitar da haƙƙin allah da tsaka kuma yadda za ka kabbarta sallar nan ka yi saboda allah ya umarce ka haka allah ya umarni da zakka in ka yi imani da cewa bari ka yi sallah to ka yi imani da cewa ka fitar da zakka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar wannan lafazin yana tabbatar da cewa yana tabbatar da cewa akwai firgici da tashin hankali a ƙiyama idan an koma ga Allah amma ba kwa ganin cewa kamar ana ba mu satar ansa ne cewa idan kana so ka amintu daga firgicin kiyama to rike tauhidi a ayar farko Allahu nuru samawa ta har idan kana so ka amintu rike qur'ani mathalu nurihi kamishkatin idan kana so ka amintu daga furgicin kiyama to tsabtace zuciyarka wanda aka kamanta shi da wannan fitilar da take jikin bango idan kana so ka amintu daga firgicin kiyama to ka bi hanyoyin alkhairi da Allah ya buɗa har ka zama ka samu nurun ala nur idan kana so ka samu aminci daga firgicin kiyama to ka lizinci addu'a da roƙon Allah ya hadi na li iman ya yasha idan kana so ka aminci daga firgicin kiyama lizinci sallah fi buyutin adina Allah ka lizinci zakka sannan ka lizinci ta ambatan Allah duk wanda ya lizinci waɗannan to zai samu aminci a ranar tashi alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu daga firgicin kiyama ya haskaka mana rayuwar mu, ya da Allah ya garfarta mana mu kanana da manya ya Allah mu masu zunubai ne zunubai sun kewaye mu ya Allah kai mana gafara ka yanta mu daga kangin zunubai ya Allah ka yanta mu daga kangin zunubai ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka haɗa mu a wannan waje mai albarka ka haɗa mu gaba ɗaya da masu sauraro da masu kallon mu duk inda suke da yan uwanmu da mu da abokan arziki ka haɗa mu gaba ɗaya a aljannar firdausi ya Allah albarkar da ake saukarwa a waɗannan darare da kwanaki masu albarka ka ba mu babban rabo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 أشهد